Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane maku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. Shugabannin masu bukata ta musamman sun gudanar da taron bitar matsalolin nakasassu a Najeriya. Mun samu rahotanni da dama a wannan zaman wa'insu iyaye idan suna da 'ya'ya ma kamar guda biyu ko guda uku idan akwai mai bukata na musamman sai su shashantar da shi su banzatar da shi. Za kuma a ji ci gaban bayanai daga jajirtacciyar matar nan ta jihar Maradi wacce sunanta ya tsallaka kasashen waje saboda ɗaukar sana'a da muhimmanci. ta dalilin wanga aiki na je mali muka yi shanje eh, da mu da su suka mana tancir mu kuma muka koya musu cosmetic muka musu man shahi da man gashi da shampon da dumilan da vaseline su kuma suka mana rini Ƙungiyar nakasassun Arewacin Najeriya ta gudanar da taro a Abuja domin tantauna matsalolin da ke addabar 'ya'yanta da nufin duba ta inda za bullowa lamarin. Ƙungiyar wace a baya ake yi wa kallon mai fafutuka domin nakasassun Arewacin Najeriya kaɗai ta aiwatar da gyare-gyaren takardu don faɗaɗa ayyukanta zuwa sassan ƙasar baki ɗaya a wani matakin ƙara haɗin kan masu buƙata ta musamman. kamar yadda shugaban ƙungiyar Yarima Suleiman Ibrahim ya wa wakiliyar muryar Amurka Hawa Umar. ita ƙungiyar ma mai suna Northern Nigeria Disability Forum NNDF mun canja mata suna zuwa Society for People with Disability Forum. Dalilin da yasa muka canja mata suna saboda mun duba matsalar ne tun daga ƙasa, ma'ana tun daga al'umman da muka fito tun daga gida. Mun duba cewa shi ƙungiya na arewacin Najeriya kamar ƙungiya ce wadda ta zama na wani bangare daban so wanda suka fito daga wani su bangarorin sai suna ga kamar mun ajiye su a gefe to sai muka yi kokarin muka gyara sunanmu daga Northern Nigeria Disability Forum zuwa Society for People with Disability Forum kuma tuni mun samu shaida na amincewa na gwamnatin tarayya uh, ma'ana na CAC kenan a cikin wannan taron da muka yi kowa ya yadda da wannan eh, sunan kuma mun kaddamar da ita wannan kungiya da wannan suna Society for People with Disability Forum menene ma matsalolin masu bukata ta musamman matsalar masu bukata na musamman tun farko ya faru ne bisa sakamakon sakarci da kuma rashin kulawa wanda wa'yansu iyaye suka nuna ma ma 'ya'yansu masu bukata na musamman domin mun samu rahotanni da dama a wannan zaman waɗansu iyaye suna idan suna da 'ya'ya ma kamar guda biyu ko guda uku idan akwai mai bukata na musamman sai su shashantar da shi su banzatar da shi wannan shine makasudin haifar da duk halin da masu bukata na musamman suke ciki ko da yake ba wai duka iyaye bane suka zama hakan amma dai wa'inda ake ganin su akan titi suke wannan barace-barace suke cikin wannan yanayin mara daɗi suka iya haifar da wasu abubuwa to wannan sun su muka fi dubawa kuma su ne suka fi tsintar kansu a cikin wannan yanayi ko so shi yasa muka tabbatar da iyayen suka ja hakan matsala na biyu shine al'umman da su masu bukata na musamman suka fito daga cikinsu al'ummar anguwa, al'umman wannan yanki da idan yayin da iyaye suka gagara kulawa da 'ya'yansu al'umman anguwa sai su ce a'a ba haka ya kamata a yi ba to amma a iya binciken mu sai al'umma muka tabbatar da cewa al'umman anguwa suna kafa hujja cewa to mu wanda suka haife shi ma ba su iya rike shi ba ko kuma wanda suka haife ta ba su iya rike ta ba to yaya mu kuwa za mu rike ta wannan ya mun samu rahotanni da yawa shi yasa al'umma anguwa suka banatar da abin laifin su malamai a nan shine me yasa ba sa wa'azi yayin da suka samu wannan matsala ta fara tasowa ba a wa'azi a ce a'a ai haƙƙin iyaye ne kaza haƙƙin al'umma ne kaza haƙƙin gwamnati kaza ne amma sai ka ga malaman addini sai su kau da kai a cikin wannan yanayin kuma kowa ya san yadda addini take yake da matukar tasiri a cikin al'umma To a makon jiya shirin na ƙasa ya samu bakuncin Fatima Mali da aka fi sani da sunan Cima Mali wata jajirtacciyar mata da ke ayyukan ba da horon sana'o'in hannu a jihar Maraɗi, Wannan mata wacce a shirin da ya gabata ta yi wa Mansur Sani takaitaccen tarihin rayuwarta ta ciri tuta idan ana maganar ba da horon ayyukan hannu ba wai a jamhuriyar Nijar kawai ba hatta kasashe makwabta. E, na kware kan ɗumkin tela e, eh, sake-sake na hannu da mashinoni daban-daban e, ɗumkin daruruwa kama daga zuwa na goyo ko a an gada ake yi manya Eh, bangaren artizana muna yin eh, ake ce mishi haraka po na kayan kwalliya dai na ɗaki da sauransu da takalmi da saka wanga da ake yi muna jikuna wa'annan madalla da haraka cosmetic aikin mai shahi an ce cosmetic ya kumshi haraka perfumery mayuka haraka da komi dai wa'annan wasu haraka maganin ciwon jiki da sauransu wannan dai nan wajen muka yi kwarewa alhamdulillah tunda mun samu horon su ma a waje ba a nan ba muka samu horon wannan. A wace ƙasa da wace ƙasa kika je ta dalilin wannan aiki? Ta dalilin wanga aiki na je Mali mun je nan gawo ma muka yi eh, shanje da mu da su suka mana tancir mu kuma muka koya musu cosmetic. muka musu man shahi da man gashi da shampon da dumilan da vaseline su kuma suka mana rini na gawo e, lome kuma su kuma su kaɗai mu ba mu musu komi ba su ne suka mana formation an hayo je dai an cosmetic ne mm. muka yi lome mm. e, eh, birkina kuma artizana ne muka yi harkar wannan eh, tisaj na na galgajiya shine muka samu nan birkina fatima mali a rayuwa kowane ɗan adam yana nashi ƙalubale me ke iya tunawa wanda ya ci miki rai daga wancan lokaci zuwa yanzu wanda ke ganin kamar shi ya kawo tangarda kayan kitin ma wannan nasarori. Malam Mansur duk jajirtattar rayuwa tana tare da kalubale amma ba a maida su wata matsala sai a maida su a inda aka gan su a bar nan kawai a wuce wurin a samu guri gaba. Masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Yarima Suleiman Ibrahim da Cima Mali da wakilan muryar Amurka Mansur Sani da Hawa Umar da Produsa Julie Lazarus Grisham ni Suleiman Muni barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. Na